Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Samun damar zaben shugaban da zai mulke ka na daga cikin manufar tsarin demokradiyya da kuma cin moriyar irin wannan mulki. Daga yau Alhamis, ɗaya ga watan Disamba, saura kwana 85 a fara zaben shekarar 2023 a Najeriya. Shin a wani hali 'yan Najeriya da matsalar 'yan ta'adda ta raba da gidajensu ke ciki game da batun wurin da za su kada ƙuri'a idan Allah ya kai mu lokacin zaben? Ƙididdigar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Yunin shekarar 2022 ta nuna mutum miliyan uku da dubu ɗari biyu ne ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira a faɗin Najeriya. sakamakon rikicin kabilanci, rikicin manoma da makiyaya, ta'addancin Boko Haram da 'yan bindiga da 'yan awaran IPOP da sauransu. Batun makoman ƙuri'ar waɗannan mutane da rikice-rikice suka tilasta wa zama a sansanonin 'yan gudun hijira ne shirin namu na musamman kan zaben shekarar 2023 da ke zuwa duk ranar Alhamis ya mayar da hankali a kai. Kuma wannan shiri na yau ya zo muku ne bisa ɗaukar nauyin cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya da ci gaba wato CDD. Jihar Sokoto ɗaya ce daga cikin jihohin da 'yan ta'adda ke cin karensu babu babbaka, kuma har yanzu ayyukan 'yan ta'addan ke ƙara sa mutane ƙaura daga garuruwansu zuwa sansanonin 'yan gudun hijira. Abokin aikinmu a Sokoto, Nasiru Bello, ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijirar da ke birnin na Shehu. Ya kuma tattauna da 'yan gudun hijirar kan zaben da ke tafe nan da kwanaki 85. Suna na Aisha. Malama Aisha, ai muku karɓi zaɓe nan. Allah ba ai mana ba. ko akwai wata jami'a zaɓe da ta taɓa tuhuwa nan ce za ta yi muku rijistar ko akwai ɗan siyasa da ta taɓa tuhuwa wurin ku ya ce yana neman ku zaɓe shi a wannan sassan ba wanda ya taɓa daga wani gari kuka bar kuka zaune wannan sassan na kuma ya jira daga tsama ya muke cikin wacce karamar hukuma daga daga hukumar sabon birni na can na hakoro to yanzu bayan ɗan kira kuke da shi na ganin cewa gwamnati ta zo ta yi bukatar zaɓe tun da kurewa ku baro katukan zaɓen ku a can garuruwan da kuka baro. To, ni dai babu wanda ya ba mu ni ana taimaka mu na taimaka mu. Abubakar daga Kuruwa, Kureta, Kureta. To, ina katin zaɓen ka yake? Tana Kuruwa. To zuwa yanzu da kai nan hukumar zaɓe ta taɓa tuwa wannan ta same ka taɓa ba katin zaɓe? A'a, ba ta taɓa to yanzu a za a yi ka yi zaɓe tunda in kana nan zaune ta yaya za ka yi zaɓe kuma ka kana cin kuɗuwa. awo to yan abin yan lawa zan zo ya abu zuta in ɗauko. eh, eh. ɗauko da can za ka zaɓe ko za ka dawo ka zaɓe. to nan dai zan yi ne in har ta samu nan to kaga ba sai mun zo can mun ɗauko can ba in kuma ta samu ba sai mu zo dole mu ɗauko can. Jamila Sani. To, Malama Jamila, a yi muku rijistar zaɓe nan? Gaskiya ba a yi mana ba. dan lokacin ko da ma ita wannan mata ta to gidan ga insha Allah Allah himu dari duk ta tara mu gaba ta tana yi mana ba ta yi mana ko mun ka ta can litan CI da mun ka ta yi mun ka ci ayi mana ba mu samu ba mun ka zo na co kuma ayi mana ba mu samu ba mun ka hankura dan muna tare da mai gidan mu yana can bakin ci. to katin kuna kuna zabe yana can kenan ah yana can gare su ba daga wani gari kuke gaskiya mu yan kawai samun birnin namu da suka zo ko sun taba faɗa muku cewa a ina za ku zaɓe gaskiya ta dace mana sai in ta ba ta dawo ba shikenan mu ko mun kai kwamdan da ita mun ka hankwara to ko akwai dan siyasa da taba tuwa neman yakin neman zaɓe nan ku zaɓe shi a wurin nan gaskiya su ba gare su su da sun ka take da sun kai takarda ko mu san da sun kai ta ba bakin mu kenan wallahi kamar yanzu ba ku da katin zaɓe kuma ba a zo aka yi katin zaɓe kuna ganin in lokacin zaɓe ya yi haka na za ku haƙura ba ku yi zaɓe ba. a ta ba mu haƙura tana da katin zaɓe mu da mu haƙura katin zaɓe kuma ka ga mu baƙi na korari na mu an koro mu ba dole mu dangana ba. To an gaida Nasiru Bello da wannan namijin ƙoƙari na tattaunawa da 'yan gudun hijira da ke birnin na Shehu. Hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ce yake da alhakin yi wa 'yan ƙasar rijistar zaɓe da ba su katin zaɓe da ma shirya zaɓen. Mun tattauna da Zainab Aminu Abubakar jami'a a hukumar kan ƙorafin rashin zuwa a yi wa 'yan gudun hijira rijistar zaɓe da kuma yadda za su kada ƙuri'unsu. a hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta tana sane da wato sansani na gudun hijira da muke da su a wasu sassa a ƙasan nan. a sabila da haka ta shirya tsab domin su ma a ba su daman kada 'yancinsu wato a ba su ikon yin zaɓe hukumar zaɓe za ta tura ma'aikatanta da kayan aiki da kuma jami'an tsaro domin wa'annan mutane su ma su samu su yi zaɓensu a shekara ta 2023 da ke tafe. Shugaban hukumar zaɓe ya faɗa a wurare da dama cewa babu wani ɗan Najeriya da ya kai matakin kaɗa ƙuri'a kuma yake da katin zaɓe da za a toye masa hakkinsa na kaɗa ƙuri'a sabila da dalili ko na 'yan ta'adda. ko kamar mace uh, natural disaster haka da ya ke faruwa. Hukumar zaɓe tana sane da mutane da suke sansani na gudun hijira a wasu sassa na ƙasar nan, a dalilin haka lokacin da ake rijistan zaɓe ta tura ma'aikatanta da kayan aiki an je an yi wa duka waɗanda suka kai shekara goma sha takwas na haihuwa ko kuma waɗanda ba su da katinan zaɓen aka musu rijista. kuma nan ba da daɗewa ba za ta sanar da lokaci da wuri da kuma yadda za a ba samar musu da katunansu domin su karɓa kafin zaben shekara ta 2023. Zainab Aminu Abubakar kenan jami'a a hukumar INEC. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com aminiyatrust sai kuma tatira.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Sai kuma ta Progress Radio a kan mita 97.3 a zangon FM a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya. barka mu da dawowa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa ta jiyo mana yadda ya kamata a yi wa 'yan gudun hijira domin su samu damar amfani da 'yancin nasu na kada kuri'a a zaben shekarar 2023. Sunana Profesa Kamilu Sani daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero. ta Kano. To kasance cewa wato 'yan gujin hijira na cikin gida wanda suke gurare daban-daban a nan Najeriya kamar jihohin a ce Borno da Zamfara da Sokoto da gurare da yawa hmm. wanda ake nuna alamun cewa su wa'annan 'yan gudun hijirar ba za su da samu damar su yi zaɓe ba na 2023 to gaskiya abu ne wanda yake da babban tasiri a harkar siyasa da kuma zamantakewa a ƙasa mm. na farko dai yin haka gaskiya a siyasance kuma a demokradiyya wato an hana su 'yancinsu ne na 'yan ƙasa wa'anda za su zauna su zaɓi shugabanni wa'anda za su mulke su su gudanar da al'amuransu a maimakon su a sannan na biyu kuma harin wato a ce har 'yan ta'adda sun hana yin wannan zaɓe shi kuma yana da tasiri babba dalili ko shine cewa wannan ya nuna irin karfin da su 'yan ta'addan suke da su da kuma raunin hukumomi a wajejen don haka wani abin zai kuma kara karfafa gwiwa ga su 'yan ta'addan ga sun sake yin wasu abubuwan a gurare domin suna ga sun ci galaba a kuma dama abin da ake yi a ta'addanci kenan cewa a samu karkatacciyar eh, kuka mai daɗin hawa mm. a yi barazana mutane domin a tilasta wa gwamnati ta biya bukatunsu sannan abu na uku kuma wanda ya ƙara barazana ma ga shi kansa zamantakewa a najeriya da kuma ya firgita mutane da yawa a gurare da yawa masu yadda su fito su shiga zaben mm. domin za su ga cewa idan har an ci galaba a wasu gurare to inda ma ake ɗarɗarɗin wa'annan abubuwa a mutane ba za su fito ba sannan abu na hudu wannan zai ƙara wa wasu ƙungiyoyi su ma ƙarfin gwiwar cewa eh, za su iya yin haka wato su ma za su iya fito da wannan da haka in har hakan ta faru Eh, ba abin mamaki ba ne a ga wasu gurare da yawa ma an irin wannan domin ana ganin yana cin nasara. A sannan abu na biyar kuma ya wannan zai bata sunan Najeriya a idan duniya zai bai da ita ƙasa wacce take cikin ƙasashe da ta'addanci yake da tasiri. Mm. Duk ko ta ina ka kalle shi da haka gaskiya wannan a siyasance da dokance da zamantakewar jama'a da kuma batun zaman lafiya ma wannan rashin yin zaɓe na 'yan gudun hijira duk yana da wannan illolin. To, wani irin mafita za a samu meye mafitan wannan basifa za a ce da ta'addabe wurare daban-daban a Najeriya? har da har zai sa zai kawo illar yin zaben waɗansu mutane musamman wa'yan gudun hijira. To illa matakai dai da yawa ya kamata a ce hukumomi sun ɗauka domin su inganta tsarin tsaro a gurare daban-daban, amma ƙasar baki ɗaya. Na farko dai dole sai an ɗauki matakai na yadda za a kare rayuka da jinane da dukiyoyin jama'a a wato ba a ringa mafi kantafi ba kamar yadda ake gani sannan abu na biyu kuma dole sai an inganta wato su jami'an tsaron haƙƙinsu da kuma kayayyakin aiki a ga an tabbatar da cewa an inganta shi sannan na uku dole sai an yaƙi cin hanci da rashawa mm. domin matsalar najeriya shine cewa duk inda aka samu wata matsala to kuma ita hanyar cin abincin wasu ne da haka su wa'annan da suke cin abinci ta ita ba za su yadda ta warware ba ma'ana shine cewa a cikin kansu jami'an tsaron akwai wanda ba sa so akwai kuma manya masu wa'anda su ma ba sa son wa'annan abubuwa su warware to don haka dole sai an tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro dole mm-hmm. sai an karfafa dokoki wanda duk aka samu yana da hannu aladabtar da shi kamar yadda shari'a da dokokin ƙasa suka tanada sannan babban abu kuma shine gaskiya sai gwamnati ta mai da hankali akan batun inganta halin rayuwar 'yan najeriya domin matsalar talauci da yunwa da jahilci da kuma wato e, zaluncin shugabanni su suka tunzula wasu har suka shiga irin wannan to gaskiya kamata gwamnati da shugabanni su mai da hankalinsu ga tautata halin rayuwar jama'a tare aka ajiye ba. Mm. Farfesa Kamil Sani Fage kenan wani mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum a Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawarsu da Bilkisu Ahmed. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Domin ɗaukar nauyin wannan shiri ko saka talla a cikinsa sai a tuntuɓe mu ta sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku uku, tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a huta lafiya.